a najeriya gwamnatin kasar ta fa bayyana cewa kimanin jihohi goma sha bakwai ne ke fama da rikicin fulani da manoma a arewaci da kuma kudancin kasar da ke haddasa asarar rayuka da kuma dukiya kazalika gwamnatin na zargin wasu mahara na rabewa da rikicin suna yin aika su yanzu dai majalisar da ke kula da al'amuran tattalin arzikin najeriya ta fa yanke shawarar sake shata burtuloyi da wuraren kiwo a kasar sakamakon barazanar da wannan lamari ka iya jawo ta fuskacin cimaka inda majalisa ke gargadin cewa matsalar ka iya jawo karancin abinci a kasar gwamnan jihar adama murtalan yako shine shugaban kwamitin da aka dora wa nauyin wannan aiki na shata burtulolin to wannan abin kuma don Allah mutane ba abin fada ba ne ba a idan maka ka bari ba don za ka ka fada tsakanin mutane wani taro za ku da shugabannin bangarorin biyu yanzu me za ku yi da su ai mun yi kunnoni yadda za su taimaka ne sauran grazing reserve nan da saura ka san yanzu grazing reserve da makiyayi ne da shanusa an zo inda ake da kiwo yanzu ya zama gidajen mutane inda da ake kiwo a da ya zama gonaki saboda hakan nan a wanda ya sauran nan mu fensin to sai dai kuma yayin da bangare guda jami'an tsaro ke dukufa wajen yaki da maharan kungiyar makiya fulani ta miyete Allah wasu jihohi na fa ci gaba da kokawa da abun da suka kira harin sarika nokin da suke zargin ana kai musu Alhaji Mafindi Umar Danburam da ke zama shugaban kungiyar miyete Allah a jihar Taraba ya fa bukaci da a matakan gaggawa don gudun abun da ka iya faruwa federal government in zaka shigo ciki ta shigo in kuma sun ga tukansu ba su iya ba sai mu koma wa Allah mu gaskiya abun ya ba mu tsoro don ana kashe jama'an mu ba abin da aka yi ina kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu cikin gaggawa kada wani abu yanzu yana faruwa borori mu ba su iya hakuri ana kwashe dukiyansu ana kashe su kowane rana ba yankin Ibi da ke kudancin jihar Taraba na fa cikin kananan hukumomin da ke fama da wannan matsala Honorable Isaka Adamu shine shugaban karamar hukumar sun su kan gaskiya wuri ne wanda jami'an tsaro ba su iya gane shi kuma karfin jami'an tsaro da yawan su bai kai su iya shiga cikin wannan dajin su mamaye ko ina ba gaskiya wani lokaci za su yi arewa sai ka samu a dawo gefen daji ta gefen bangaren kudu ko yamma sai aikata ba to sai a rasa gane wane ne kuma wannan kashe-kashe da ake yana shafin duk kabilun yau ka ga wannan kabila gobe ka ga wannan kabila domin dai hargitsa abin a rasa ganewa kasan ya hargitsa gaba daya to wannan shine matsalolin da muke samu gaskiya kuma dai zuwa yanzu muna iyakacin kokarinmu tare da kokarin da gwamnatin jiha take yi akan talakawa gaskiya muna samun saukin al'amura din saboda yawan taruka da muke yi da kuma kafa kwamitoci wanda ya shafi al'ummomin nan duka to gaskiya dai zuwa yanzu kan muna ganin alama haske kuma muna fatan haka zai ci gaba ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya